To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, jama'a assalamu alaikum. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu na kan wannan shafi. Za ku ga na saka muku wannan hoto na ba ku ganin huskanta dai amma za ku gani dai yar uwa mai suna Mariyama. amma jama'a ku mu ji labarinta yarwa mai suna maryam ku mu ji labarinta mai ta kawo muna ana kada kake kan layi ka kokari ka share mana wannan program maryam ne ta kawo labarinta tana shekarunta yanzu 28 juna 8 years to amma ku bar mu ji labarinta maryam daga niger from niger right. jama'an kuna ji ku ku zana mini yes in kuna ji in kuna ji ku zana mini yes in ga cewa kuna ji an sha ruwa lafiya ya aiki kuma gaskiya ina jin daɗin program ina na da kuke ina jin shi na muku da farko dai suna na Mariyama. ina ƙasar nijar na neman mijin aure amma gaskiya fa ba ni da lafiya ina ɗauke da cutar hiv jama'an kuna ji ku zana mini yes da farko dai labari na shi ne ni dai ina da shekara 28 yanzu amma ina ɗauke da wani labari akwai wani lokaci da muke da shekara goma sha takwas ina gama karatu na sai na samu aiki da gaugawa to don sami aiki da gaugawa to sai aka kai ni wani gari to garurrukan da aka kai ni gaskiya ban san mutane ba haka to sai mama na tana aiki a wani ofis sai wani abokin aikinsu ya kance mata ai yana da wani dan uwansa a can kuma shi ma babba ne shi babban mu ne ma a can ya ce ba matsala in na tafi zan sabka gidansa to sai na sabka gidansa da na tafi na sabka gidansa aka damƙa shi aka damƙa bisa amana ina nan ban san kowa gari ba sai na fara aiki na fara zuwa yau da gobe ina tafiya aiki in an kun lokaci lokaci kan da ne har wajen aiki ce zawaye ya gane ne. yana da ɗiya yanzu kuma sun kai ni ga mata sai ita mata ɗauke ni a matsayin tamkar ita ta haife ni na zama ma kamar 'yar gida yau da gobe to na samu akalla wata biyar in zai tafi wajenmu garinmu haka sai ce zai tafi da ni wani lokaci sai in ce masa gaskiya ba zan samu dama ba zuwa da tsawon nan ba zan tafi ba ya tara na har wajen aiki ya ce in ina son tafiya ya shirya mata sai in ce gaskiya ban samu dama ba to a lokacin nan ban san menene yake nufi ba mutumin nan yau da gobe a kwana a tashi a kwana a tashi sai na shi ba na jin daɗi a cikin jikina to ban da mutanen da zan gama muke hira da su sai nake faɗa ma ɗiyarsa kuma ita ma daidai ne ce sai na kan faɗa ma abu aiki na kwana jin daɗi jiki na taskai suna da aboki suna ayi malamin asibiti ne mu tafi auna ne sai ban magani a nan muka tafi da muka tafi ranar sai na fara amai sai mun allura ana mini allura sai na dawo gida to sai na ce zan tafi binin gida a bani sati haka in tafi gida in dawo na tafi gida na dawo sai mama na ta na canza mama na sai ta ce lafiya na ce lafiya kalo mama ta ce ban na ganin ki a yanayin da nake ganin ki ta ce mama ba komai ta ce kai an na lafiya ko ta ce lafiya kalo amma na yau ta rashin lafiya to da yake lokacin nan ban ma san me zan nuna ba me zan faɗa mata ba sai ta ce mu yi asibiti auna ne domin ta yi asibitin sai auna ne a lokacin awon na da ake mini kenan sai suka ce mamana ina mijina sai ta ce ai ba ta da miji kawai dai tana aiki kuma jiki kadai ɗan dauke ta haka kamar akalla shekarar ta sha takwas lokacin nan ban cika sha tara ba ma dai sha takwas da yan watanni to sai can suka yi karuwa ce tana da ciki wajen wata biyu ko uku lokacin da mama na ta yanke ciki ta fadi nema na shiga cikin damuwa da matsala na ya ta kuka a lokacin nan wasa wani zan yi a rayuwar duniya na. wasu suka gushe ne, wasu suka tsane wani na shiga cikin tsangwama wasu kuma suka rungume ne saboda sun san da cewa kaddara ce ta sami ni a rayuwar duniya daga nan baba na ya ji haɗin a rayuwar duniya shi haifi amma sai ya ji baya suna ya kan gada na ɓata masa suna a yadda ake ɗaukar sa rayuwar duniya a ɗaukan mama na me zai fito faɗa ma mutane matsalar nan da yata sami ne hmm. mama na yamin sabka ake ba da yayi ku sosai ma na kan ga haka na ni ma lokacin ina cikin karatu a lokacin da mama na sai ya ce zai sa ƙur'ani alkur'anin nan da zai sa sai wancan mutumin na uku sai mai ta ce ta shi da maganin nan ta tuntube shi da maganin nan sai ya ce tabbas gwaji ya yi kama da mutum ya ce wani ya zo da magana wata magana amma yana tsoron ya faɗa masa kuma ya ce ya aikata wani aiki amma a masa haƙuri cikin bai sani ba shi ɗan ne shiga halin rayuwar shi ya ce bai gane nufin shi ba san shi biyu yana tarka shi inda suke zama sai ya zo daga wani gari zuwa wani gari ya faɗa masa sai ya koma a motarsa sai ce bai gane nufinsa ba kuma bai fito ya faɗi mishi ba mama na sai ta faɗa masa komai abin da ke faruwa hmm. ya shi za a sa ƙur'ani mutumin nan bai fito ba sai ranar da aka ce za a sa ƙur'ani na sai abokinsa ya kiran mamana ya faɗa mata ya ce wani ya ce da ya yi kuskure a ne da maganin nan gaskiya ya shiga halin rayuwata ya san da ya cuce ni kawai shi din ne ya rinjaye shi a rayuwa bai tabbata ba ita ba aikata aikin nan amma dan Allah a matsayin mu na musulmai mu rufa mishi asiri kamar yadda Allah ya rufa mana ya mata saɗe kenan kuriya shi kenan tunda ya gane kuskurensa kuma duk musulmi ana so ya zama mai yahiya a lokacin to saboda magana ta je ta da ta je ta da Sai baba na ya ce ya kara kotu saboda gaba ake tuna kar gaba magana ta shuye da zai ce ba shi ne ba aka dai aka kai kara kotu aka yi shiransa na daya bai zo ba kasan halin manya na biyu bai faso ba muna ta tafiya kotu sai na sai ya zo sannan shi ma sai da ya an masa tsaye ana tura masa ma'aikata har cikin gidansa har wajen aikinsa da yake shi babba ne har matarsa ta so ta dan gano da akwai wata matsala sannan ya so sai ya ce shi ga ya fara jankar da ma da ya je kotu bai san na zancen nan ba daga baya sai aka ce mu kai an ba mu sati satin da ake ba mu sai sake dawowa sai suka ce safe bai ida ba in dawo akwai wata magana da da iyayena mu haɗa harshe da ya zo sai ya ce ya ɗauka a lokacin da ya ce ya ɗauki komai da komai na yaro masha Allah na sauka lafiya ina dai cikin ɓacin rai na haifi yaro wata tara da kwana tara komi lafiya lau lokacin da ya ya ɗauko ni da komai sai ya sa hannu na sa aka yi biki ya ce masa takardunsa ya ce shi gaskiya da yaran nan ɗan da rani amma fa irin yaran nan an san da cewa ba sa cikin wannan ɗinsa ba sa cikin gadinsa to tun yanzu ya kan nema ya yi masa takarda ya yi komi da komai amma fa yaron nan zai amshe shi zai kai shi wajen iyayensa tunda suna rayu da kakanninsa ba damuwa yaro in ya kama sai ka ɗauka muna nan ne da gobe yau a kwana a tashi Ina gama iddata bawa na yi kira ya mu nasiha duk wanda ya fito min in yi aure ba damuwa ina nan ina cikin aikin nan da nake sai na haɗu da wani lokaci guda sai ce zai turo gidan mu tambaya a lokacin nan ina faɗa ma mama na sai ta ce su zo ba sai na faɗa musu suka zo su suka yi tambaya da ya shi an ka tambaya gidanmu sai ce a basu ɗansa sai ya ce mu shi tunaninsa in ɗansa ya girma in aure sa babu aure tsakaninmu ce masa yau na ce ko bayan idan ka ko da ba ta rayu matsayin uwata da ke ba ta wa na zo na haɗa kishi da ita iyanka wasu ƙamina ne wasu na ne bai kamata ba haka nan mama ta kiraye shi ta kwatanta mashi ta mashi nasiha ta ce don allah ya bar ɗan nan ya ɗan girma kaɗan lokaci zuwa lokaci sannan sai ya zo ya amsa ɗansa ya ce a'a shi a lokacin da a fusace zai amshi ɗansa tun da ba zan aure shi ba ya zo da hujja sai ya amshi tafi da shi na arme ban yi wata uku ba da arman da gamuwa ta yi shi mutumin nan da aure bai fi wata uku kuma babana ya ce ya bada da ni saura ce gashi ina so in ina so an bada mace ina son sa dukkanin abin da iyayena suke so nema ina so suka ce amma ni nake da zaɓi a musulunci ni zan zaɓo na ce ina son shi kawai tunda ya fito min yana so sai na armesa bincike an yi suka ce sun sa wasu yan uwanmu duk sun yi bincike an gano da halin shi da komi baya da wani hali a yi aure to ina cikin gidansa yaran nan na yi kuka da aka amshe shi na yi ta kuka na yi ta kuka a rayuwar duniya a lokacin da na samu wani ciki har ya kai ne baransa ya zube ba san lokacin da ya zube ba cikin nan ya turo min da ta ce yaran nan ya rasu an fitar da hayyaci na yaran nan ina son sa rayuwa na so na kama na gibbare kuma a gidan mijin na yanzu wanda muka rabu da shi ba mu samu 'ya'ya da shi ba kuma gaskiya yanzu aure nake bukatar na yi da shi wannan maraba da shi Allah ya ka ƙarshen zaman mu da shi amma yanzu ina nema na yi aure ina tafiya asibiti lokacin da cikin nan sai suka faɗa mini a kira mishi na ka kira wasa sai suka faɗa mishi shi faɗa da suke mishi suka faɗa mana a lokacin ne wani dokar rashin lafiya na fi wata biyar a kwanci ina ta tunani sai na ga bai ka komai a ransa ba ai sai ce wannan ba ta damuwa ne ba in bar sa tunani shi fa ya riga ya rungumi kaddara a lokacin nan ma ba san da yana ɗaukan magani ba sai ce ai zai kai ne inda zan rage ɗaukan magani a ta ta dawo daidai na ci masa yanzu a rayuwa haka zan samuna kullum sai ina ɗaukan magani na ci. amma na shiga wata kumcin rayuwa duk kauka da nake ne aure na ci. in ya sunna manzan Allah rayuwa kuma haka ta bani zan rungumi kaddara na ci, amma tunani yana cikin kaina ko da yaushe a rayuwar duniya sai na ga bai damu ba na ce kai cu ina ma auren ga ban yi shi da wuri ba na shiga bincike ya ce ai shi ma da ganin da mini bai fota uku ba kawai ya ce da yana so na ya aure ni tunani ya zo ya shiga na yi tunani na yi tunani a lokacin kuma da sun sha da kunnen musamman na gargadin cewa malama asibitin kar mu rike mu faɗi ma kowa wannan ya zama sirrin na da shi hmm. ko da halin rayuwa hmm. mulki amana ya zama sirra hmm. ko wani ya faɗa ma wani ko wani ya tona mu na asiri ka faɗa ma wani ɗan uwanka ka rike sirri tsakaninka daga kai sai malamin asibitin ka wanda yake baka magani anan na rike abu ne yake ta damuna har yanzu in gidan ba sani ba har ya kai mun rabu da shi ashe lokacin nan shi yana fazawa sun san shi ma yana ɗaukar magani amma bai taɓa nuna mini ba shi dai kawai ya fito dai ya ce mini ya taɓa aure amma matarsa wajen aifuwa ta rasu to bai faɗa mini saura ba shi kenan dai an san danginsa aka mana aure amma yanzu kuma rabuwa ta zo ba mu sami 'ya'ya da shi ba ko ɗaya kuma yanzu ina da shekara ishirin da takwas sarki zaki Allah ya ma albarka Allah ya albarkaci aka gaba daya Allah ya bamu lafiya masu neman lafiya da wanda suke dokar cutar nan ina neman miji na gari wanda suke zai da masa amana mai addinin musulunci wanda za jama'a wannan baiwan Allah da muke magana ta gata nan za ku ganta da kyau ita ke da. very young lady daga niger amma abin da ke bani mamaki ya yanzu yawanci kowa ya samu ciwon kanjamau hiv shekaji mai shin wurin aure ne ya samu gaskiya am uh, uh, eh, eh, getting fed up ina abin na bana haushi yanzu ina gajiya da wannan gaskiya na bana haushi yawanci da kowa an aka ce HIV mishi ya samu ciwon kanjamau an san wurin lalata ko kuma wurin tsiya mishi je samu sa ko kuma wasu ababa daban amma yanzu abin da ke ban mamaki yawanci masu wannan ciwo wai wurin aure ta ashe kaga ya kamata mutum zai aure this time farko abin da mutum ya kamata wallahi ka fara jarrabawa shine ku je ku gwada jini ya fi abin da kawai yanzu mutum ya kamata ka fara jarrabawa ku je ku gwada jini ku je ku gwada jini shine most important shi ne masu domin duba wannan yariya abokin mahaifinta abokin mahaifinta shi ya sa mata wannan ciwo lokacin tana shekarunta goma sha takwas wato akalla tana da wannan ciwo shekara goma kenan kuma wai kowa har yanzu kowa bai sani ba an ce mata wai ka ta gaya wa kowa kuma ka tana tana jin jiki da ka ganta kamar wannan yariya wala ni na ganta ni na rufe fuskar ta ne kuma da ka ganta wannan ba mai ce maka wannan na da ciwo HIV da ka ganta ka san ga ta nan yariya kwarai ga ta nan gam gam gam gam gam gam gam da ka ganta baka taba zata baka taba zata cewa tana da tana da wannan ciwo na rufe fesin ta ne da ka ganta duba hannunta clean clear ba komi baka taba cewa tana da wannan ciwo ba ka taba cewa tana da wannan ciwo sana na gajiya zakiya ta rubuta wa ba ciwo ba hiv kare ba akwai ciwo daban-daban da yawa da alhamdulillahi allah ya yi ya kare mu alhamdulillahi amma yanzu ya kai lokaci da mutum wallahi irin wayannan ababa duka zaka yi abin alkhairi ne amma ya kamata ka je ka gwada jini ka je ka je ka gwada jini da yare na yanzu haka farko ga ci wato ba shaɗe wato aurenta na biyu wato tana nufin cewa kamar ga rayuwanta da farko kan na fahimce ta kenan ga rayuwanta da farko amma rayuwanta na biyu wannan mugun mijin ga shi ya san yana da ciwo amma shi ya aure ta ya san yana da ciwo wato ita kana gani a gwamma ma da ta tsaya ma da wanda ma bi mana ya aihu da ita wanda ya aihu da ita eh, bi mana mata shaɗe ya aihu da ita da ya zo ya bada hakuri yana son ya aure ta da an tsaya da shi ma da yafi amma tana ganin kamar nawa yana kamin shaɗe kana abokin babana ka irin wannan shirin daga kuma in haifu da kai kuma ka zo ka dimi aure na tana ganin kamar nawa ba za ta yi ba shi wani daban ya fito shi ta yadda ta aure wannan ta ba. to wannan da ta aure shi shi daban da shi wannan ta aure shi ashe shi yana da wannan ciwo kuma ya, ki gaya musu yana da wannan ciwo shi yake gayawa ashe shi ya jima da jimawa yana daukan magani yana shan magani kuma kaga wanga magani da ake magana maganin HIV nan yana bar kana look very good yana bar all the time kana look very good yasa kaga me shin yana da shi kai baka ganewa kullum kana ganin shi kai gashi nan ya tamam wannan kana gani a gashi nan gashi da lafiya kamar irin ta ne misali kamar irin ta ne misali dan Allah da annabi me ke da ka ganta kaga mai lafiya da ka ganta ka ga mai lafiya me ke gwada wannan baiwa Allah tana da ciwo me ke gwada wannan baiwa Allah tana da ciwo ga mutum wallahi wani kumburin ma kumburin kumburin ciwo ne wallahi amma an yi wannan aure shi mugu ne ya san kaga sometimes ba irin wanga ba ba ya kamata sometimes irin wayannan mutane muna gwada hotunan su saboda ya san yana da shi ya san yana da shi amma iya shege kawai iya shege kawai a bari in je in kama wata ko bari in je in kama wani in sa mai ya san yana da wannan ciwo duba wannan baiwa Allah duba ta me ke gwada tana da ciwo ciwon nan ba zanawa ke a goshi ba ba zanawa a goshi kaga da ne da ne sometimes ake cewa kana ganin wani sign wurin masu hiv a da kana kaga wai wani irin sa'in da ake cewa kaga bakinsa ya farfashe wani kaga nanga eh, bakinsa cikin eh, nanga wurin akoransa nan kaga ya ya eh, farfashe kana ga ya fashe ya yi jini ko menene wasu wai sa'in da ake ganewa kenan wani kuma wai cikin akoransa ta haka kaga this time baka gani irin wannan abu duka baka gani maganin da suke sha maganin da ake sha maganin yana preventing su shi ah, ah, ka ce a wallahi a mai hiv kaga wani kuraje ya mai jikin shi aka za ce ma za ga wani kuraje ya mai jikin shekaran zamanin gaba ka gani duba wannan bai wahala duba hannunta fresh duba hannunta hannunta fresh fresh duba hannunta fresh very good to wannan wani kuraje wani kuraje ke jikinta wani kuraje ke jikin mai shin da kai za ka gane da ka rike gane cewa wannan yana da ciwon HIV ba wani kurji ba wani annunta fresh wala Allah ma annunta ma yafi naka ma ya baka mamaki ita ma wala Allah jikinta ma yafi naka ba wani tambu tambu saboda ya fito da maganin da take sha ko maganin da yake sha sai sa irin wayannan ababa duk baka gani duk ba za ka gani ba duk wayannan ababa ba za ka gani ba amma gaskiya irin wayannan mutane da ana kama su ana kullewa ne da ana kama su ana kullewa da sun ba spread wannan ciwo amma an kyale an zauna shiru ana gani kamar nawa ba komai ne kuma har ana gaya mata ta rufe asiri shi ma ana gaya mai shi ma mai ciwo ma na gaya masa ya kama bakin shi shiru ita kuma ana ce mata ta kata gaya wa kowa ta yanzu ba ta gaya wa kowa ba shi ta je cikin kowa shi ta ba kowa kun ce ka ta gaya ma kowa she ba ta gaya ma kowa ba shi kuma ta je cikin kowa shi kuma tana gaya ba tana kuma ce ta raba ma kowa kaga dole ya kamata ka samu wanda za ka yarda da shi wanda za ka gaya mai maybe ya consoling ka bi na ba ya maka wani maganganu wasu ababen da zai ya kawo ka kasa amma ai mugunta ne ma ce kake gaya ma kowa amma kuma wai hospital kake gaya ma kowa amma ki ta zuwa eh, muna baki magani eh akwai kowa kan kowa akwai wani wallahi ka gaya mai kai da kanka gaya mai ma da ka gaya mai kamar ka kashe kanka ne wala Allah Allah Allah a cikin ciwo ko kuma domin ciwon ba shi ke kashe Allah ke kashe Allah ke kisa amma ciwon kuma na sanadiyan shi ma wala Allah cikin ciwon kana da wani shekara goma kalif shekara ashirin kalif shekara talatin kalif amma akwai wani ka gaya mai wallahi maimakon shekara talatin zaka shekara uku ne uku wallahi domin ya baka heart attack ya dame rayuwanka ya baka heart attack ya dame rayuwanka maimakon shekara talatin maybe shekara uku da aka yi wani maimakon shekara ashirin da aka yi shekara biyu kawai za ka yi ka mutu wani domin tunani tunani wani maimakon shekara goma wallahi shekara ɗaya za ka yi ka mutu amma ya kamata ka samu ka samu wanda ka confine him ka gaya mai ko ki gaya mata ina zaune na ai ba wallan nan ban san ta ba ban taba ganin ta ba to amma an ce ka ta gaya ma kowa ba ta gaya ma kowa ba amma gani ni ta gaya mini kuma ta turo min da hotunan ta gashi ni na ganta amma most important abin da take nema tana neman wanda yake da wannan ciwo hiv wanda yake da wannan ciwo hiv <laughs> jannatul firdaus wanda yake da wannan ciwon hiv take neman in ta ya same ta su yi aure kaga wanga ba mugun yariya ne. duk wanda ke zuwa yanin wallah ba mugaye ba ne. domin in mugu ne aka ma bakin shiru ya tarabawa ya tarabawa ya tarabawa su mutu tare ya tarabawa ya tarabawa ka mutu tare wani mugu ne mace ce walla mace ce ita za ta taya kuma ka ganta ga ta nan tana ganin ta gam wallahi ta ba kowane shege ta ba kowa wanda ta ga dama amma kaga a ba wannan ke kanta ba ba wannan ke kanta ba tana da tsoron Allah ba wannan ke kanta ba tana da tsoron Allah sai tana neman miji wanda yake da wannan ciwo a hada su aure tana neman miji wanda yake da wannan ciwo kawai a hada su aure to kaga abinda tunanin kirkin da yake kanta amma yawanci kaga itan nan itan nan misali kaga ta fito da kanta tana neman miji wanda yake da aure akwai wani bawa Allah da aka turo min da ban gan shi nan gaba wasa muka zo muna yi ba zan yi blocking din shi ah, jama'a ku yankuri minti daya okay wani wai eh, ya sunan shiga bin abubakar zan yi blocking din shi we don't need this kind of people here alright na yi blocking din shi na ya block din shi i don't need we don't, we, we need such a people here ba mu need irin wayannan mutane nan wayannan ba su da lafiya ne shi ka zo kana wani maganganun banza alright na banga ma comment yanzu nake gani ma ajiya ta tur na block shi ajiya fidos fidos na gode muke na block shi ba irin shi muke ne ba ana neman na gode ga 'yan tiktok kuma ana magana wa blog wa blog shi kawai ana neman matured people masu hankali magana masu hankali kai ka san irin manyan mutanen da ke bin wannan shafi ka san irin mutanen da muke ta ake mu'amala da su amma irin wayan na baban dan nan wasu eh, wani kananan mutane wani ya zo yi maganan banza domin ana magana ka zo ka yi maganan banza domin a tanka ka maka maganan banza kai wawa ne ba irin ku muke nema nan gaba ana neman mutane masu hankali masu tunani wanda in wani ya kawo matsalansa a tausaya masa a taimaka masa mu duka ba wanda ya wuce tsautsayi kowa zai iya shiga matsala mu namu ne kawai abin da zamu roka Allah ya kiyaye namu ne maganar mu ne Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu su kuma da basu da lafiyan Allah ya basu lafiya fitowar mu da muka fito nan mun zo da wata baiwar Allah kwanakin baya mun samu wani daga amerika nan ya aika mata da maganin hiv ya aika kuma muna da yakini da ikon allah za ta samu lafiya amma ka zama da wauta commenting ka na wauta ka zo kana rubuta abin banza abin da kai baka wawa an gaya maka kowa ya je samu wannan hiv nan mutumin banza ne irin ku ne ko ke sa ma masu hiv wasu maganganu kaga sun mutu dole wala sun mutu tun lokacin su bai kai ba an zo ana maganan banza ka zo kana batun wani sirri da wasu wawa kawai ban san shi ma wawa ne kawai ana maganan hankali da masu kan da za a samu ci gaba cikin wannan watan azumi ka zo kana wani komentin banza rubutun banza ana ba ta kuwa ke ba ba irin kuwa ke ba ba masu ma kuma mu fita shanin shi kubar mu wasar da maganar shi da Allah wannan baiwan Allah duba abin ya same ta abin ya same ta yanzu abinda kawai muke so insha Allah kaga inda muguwar mace ce inda muguwar mace ce kaman kanda wanda ya aure ta ya kama bakin shi ya shirin bai gaya mata ba ya zo ya aure ta ya zo ya aure ta kuma yana karban magani ya bata wannan ciwo ya bata wannan ciwo to wallahi da ita kuma kaman kan da dokta da kowa ke cewa ta kama bakinta wannan baiwan Allah iya ma iya ma cikin kaɗan ma surun Allah ta ta kama bakinta shurun ta ga wani wanda wayan da ke tunin ta nuna wallahi akwai manyan mutane da ke sun aka ta gaya mini manya manyan mutane in an ce maka manyan mutane ina ina batun kamar irin manya masu kuɗi manya irin 'yan siyasa suna biyu ta suna sun wallahi da bakinta aka ta gaya mini to amma inda muguwa ne ita ma ta kama bakin ta shiru iya gobe na lillahi ya ce a alhaji ya ka samu ciwon HIV na ya samu alhaji zai zai zai zata cewa kuma a wala Allah ya je waje ne je kwanta da wata farka farka ta sa masa shi ya kawo matan shi amma bai san cewa wala Allah matan shi ma ta bashi ba kawai abin da ce alhaji ya ja kawo HIV AIDS ya zo ya sa matan shi amma wala Allah ita ta sa mai amma kaga ba wannan take so ba ba irin wannan mugunta da wannan mugun hali take so ba a'a abin da ita take so wanda ke da wannan ciwon hiv ya zo kawai su yi zaman su tare su mutu tare tsakanin su da Allah da annabi in kuma an samu magani ne in dalili ya kawo wanda suka ce za su ba da wannan magani in an samu magani ne kaga shi a warkar da su bin duka sun samu lafiya ka gani ko to amma ni irin wayannan mutane ba neglecting su ba korin su ba ja baya da su ana kawo su kusa ne to ga shehina na ga shehi shehi malam yaya ta hami alsankawi sanda zuwa malam yaya na gode maka sosai na gode wannan baiwan Allah ku da Allah da annabi ku duba ta ku da Allah da annabi wa zai ganta ya ce wa tana da wannan ciwon HIV wa zai ganta ya ce tana da ciwon HIV to Allah kai ka ganta kana son ta ka propose ta yarda kuma wanda ya sani ne kawai mahaifiyanta asa su kama bakin don mahaifiyanta ma na bata hankuri ka ta gaya wa kowa ta kama bakinta in ba so ka da alheri ba shiga an baka wannan aure shiga ka aure ta daya biyu uku baby ta ta doki ciki an je asibiti an ce tana da ciki eh, an je asibiti an mata aure a ce kina da HIV ina eh, me shiga miji ya yana ta tunani ah wallahi na ba mata na HIV wala Allah na je na da wani farkana na zo na ba wa mata na HIV amma kai baka san cewa wala Allah matan ka mata baka ba kai baka sani ba wala Allah kai baka sani ba a wallahi asibiti ne wurin jini a sake wa mata a ba wa mata na jini ko kuma wurin allura an ba wa mata na HIV amma kai baka san cewa wala Allah matan ka mata shigo da shi ba ba da ka sani ba ba da ka iya ka sani ba to amma ka gani da yake tana da wannan tsoron Allah from Niger tana da wannan tsoron Allah kuma wai tana da ɗaya ɗan ta da shi tana da ɗa ɗan ta da shi ta zauna shekara goma yanzu da take da wannan ciwo auren da ta yi ga wanda ya bata wannan ci cikin aure ta samu ta ta yi shuru ta mata ta yi aure ai ba aure ta yi aure ta yi miji ta bata kuma mijinta an confirm yana karban magani yi shirun ya aure ta mugu yana karban magani yana karban ya ya yi shirun ya aure ta ya ba ta wannan ciwo ta ta ce a ah, ai aure yi mijina ya bani to ni ma na yi shirin ni ma an aure wani ni ma an bashi amma kaga ba ta yi wannan ba ba ta yi wannan ba ta zo ne ta ce don Allah kuma ba ta ɓoye ba ta ce an ce ta yi shiru gaskiya ba ta ta yi shiru irin wannan ba for how long amma ta duba ta ga cewa kamar a ah, a ta wurin mu bangaren mu za ta iya ta yadda da mu confidential akwai wani wanda ya zo yana da ciwon HIV yana da ciwon HIV da ya zo ya ga wata mata da muka zo muka sa ta kan nan waye jannatul fidus ya zo yana da wani yana da wani ya sunan shi da ok janna barin gani ko nayin dokoki ya zo wannan mutum yana da eh, hiv ya ga wata mata a nan kan pejin ga da muka yi mata program matan nan tana da hiv yana son ta aure wala ya biyo ne ya ce sarki zaki ina son ta na ce ko waye eh, tana son ta waye na ce to muka fito muka yi program mu mu kare she kira ni wai to sarki zaki ai mun kare yanzu send mini hoton ta nace wallahi ban send maka yace me yasa she nace domin na kama daga ka kawo ni ma ban aika mata bai saboda confidential ne wala Allah yanzu wurin fira kai da ita she ba ku dace ba to amma ni na duki hoton ta na baka i won't do that ina fadi ne na san yana na gan shi kallai na san yana jina amma ita dai ban ganta kallai ba na ce ban bashi in dai ita nace mai ya tambaye ta ita ta bashi hotonta ita ta shi ya gani domin mutum ya yarda da kai ya ce sarki zaki ina da hiv amma ga picture na nemi mini miji wanda yake da hiv wannan da zin guarantee me she me ko me shi mun zo mun rufe fuskar me shi ka gani ka ce kana so yasa bai da need ni in doki hoton me shi in aika maka no confidential ne firan da ni da kai muka yi daban firan da ni da ita da mu yi daban firan da kai muka yi ban zuwa ban zuwa zan gaya maka ai ta ce kaza ta ce i won't do that ke ko ban zuwa zan gaya miki ya ce kaza no firan da ni da kai muka yi daban ni na manta da shi firan da ke amma in ke da shi kun decide kamin ku ya wure ku raba hotunanku ki da ki hoton ki ki bashi recruit wannan tsakaninku ne i have no problem with that i have no problem with amma confidential mutum ya doki abin shi ya bani ya yarda da ni shi kawai doki in zo a no no no no no ni da ku ni da ku ba mu da wannan a ajiya fi ganin da ka fada ina son nake invite yasa wannan gaskiya yana da matsala sosai yana matsala assalamu alaikum babana salamu alaikum wa alaikum assalam dadi ya kake to lafiya kalar janna ya wurin ku alhamdulillah janna wallahi lafiya ya um, ibada wallahi mun gode ma Allah ya wurin ku kuma ya kowa da kowa wallahi alhamdulillah wannan kwana biyu um, ba mu ganki ba story ya bi da sa na so kace sai to muna ji ce ne na eh, kwana biyu ba mu ganki ba ban jin ka zaki ok yanzu muna jinki muna jinki ke dai magana muna jinki ok shi take yi magana i have a friend in da take Oh my god. Jenna, Jenna, you, you you have a you have a network problem. Wouldn't you have a network problem? Oh, really? Assalamu alaikum. Perfectly. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yanzu kina Hello? Maybe ka jama'a kuna ji ku zana mini yes ok muje muna jin ke bismillah ok na yi da take ciki kana wallahi kira da matsala oh my god networking ki ba mu jinki Ajiya na kusa da in kolinta kan da ya fi. Eh, call, call, call kan ba, ya call kan ba ajiya ta bani. Eh, call kan ba ajiya. Oh. A ah, ajiya, ajiya zakiya. A ah, jannata call kan fonin ah, ki shi ki bani. Celle ta kol kon founi ki My baby. Wa alaykum salam. My baby, hold on, hold on. Hello. Jama'a minti da uh, minti da za ta kawo. Ya, ya, ya, ok, janna yanzu muna jinki, bismillah. Nake kamar ga suna da friend da take cikin same situation kamar haka, amma ita kuma mijinta ya bata. Amma mijin gaskiya shi bai san shi ma yana da shi ba muna muna jin ki janna okay na ce kamar eh. bari in do mu nan ga ya na ce ina da friend ita kuma tana cikin situation kamar haka mijinta ya bata amma ita mijinta nan gaskiya sai bai san yana da shi ba mhm. kan da ta ita kuma ya aure ta budurwa ba ta san namiji ba haifuwar su biyu amma cikin zaman nan ka gane sai Allah ya doki ran ran shi sai ya bar masa ita kuma da yara biyu amma abin da ta nake so yi magana kamar kan da ita gudan ta ce wai tana gidan wani namijin da ke da HIV ta aure shi ina so in yi magana kai because ba shi namijin da ke da hiv ba as far as tana dokan ah, maganinta ta kai undetectable ta yi ta auri kowa that means ba sai ta transmit disease nan to others yeah ta yi ta namiji da ta namiji Exactly. Because samu wannan ciwo. Exactly. Research ya gwada wannan yanzu yana reach da wani Ah, janna, janna wallahi. Wannan gaskiya ne. ya suna ba saboda maganin na yana cikin da su da wani level da in aka maka test ba gani ma a kana cikin shi da aka ka understand yanzu da nake maka magana yanzu haka in um, HIV test zuwa negative na'am kuma yanzu shin ce maka ta yi aure ta kuma aiku biyu mijinta kuma bai da shi yaran ba su da shi kuma tana zaune da mijin na almost five years yanzu haka with HIV amma shi bai da HIV up to date eh na ga ga jama'a na comment suna cewa wai wallahi maganar ki gaskiya ce ta ba shi mijin da ke da HIV ba mun wani na son ta wallahi ya yi aure ta in je ita on the sector ne ya ci ta je ta yi lab ta ga titles ta ta kai on the In on detectable undetectable, cewa ita da wanda basu da shi daya, ba they are almost the same because you can transmit it. ba it's a transmitting shi. Ka understand? Na understand, amma kin gane. Eh. Akwai akwai wanda muka samo ta eh, muke tare da ita a jajena eh. a mutumiyan Kano ne tana da shi. Amma akwai wani ah, a tajiri wani alhaji da ya zo zai aure ta yana da mata biyu. a nan fa ta nuna cewa ita tana tana da ciwon nan uh, almost 14 years 14 mhm. ne kuma tana shan ma kin ganta you will never ba ki taba cewa ajiyar nan tana da wannan ciwo amma wai ba ta auren shi abu ɗaya ne take magana cewa saboda tana ganin cewa yana da mata biyu yanzu ba ta so ya je ya ɗora wa wannan mata wahala amma ni ke mata magana yanzu na gani kamar nawa. Eh da yake ba ta yi researchin ta da kyau ba ne ka san kamar kana da HIV ko ya ci kowane time kana research ya ci kowane time zaki kana find new updates da ya zo don kowane time kan google kowane time doctors kuma suna update mutane ka understand. Okay. Okay. Isa an ka kai undetectable you can marry whoever you want to marry. Ba kai ka ba kowa saboda your viral law is very low ba ma samu HIV 1% cikin bladinka. Ajiya, aka ce, aka ce mahaukaci ko ya ji sauki ko ya ji sauki fa akwai akwai na baya. No, ba zai da ban tsoro nake faɗi maka na testify kan abuya na da ina faɗi maka wallahi na test because five years mijinta yana zuwa test every year kuma har yanzu negative bai da shi kuma sun haifu biyu fa kuma ka san abin mamaki ta haifu kuma ta shayar fa. Ta haifu ta shayar. wallahi kuma yaran ba su samu ba eh exactly ko da ke in ta aifu akwai maganin da ake jibiya yaran kai har one iya duk da tana shayar da su sannan a musu test su bin duka na gerib nake maka magana to wallahi sa ba shi namiji da ke da HIV ba ta je ta check kanta kawai in ta kai wannan stage undetectable man she is free to marry whoever she want to marry sai dai maybe ita ne ba ta feel comfortable standards amma Charles tana researching ta da kyau ta yi very good Miriam ne ta doki maganin ta everyday kamar kan da doctor da ya prescribe mata kawai To, jama'a, alhamdulillah janna Allah sa ka mi. Wato jama'a ko kun san haka ne shi kuka shirin kullum ku bar muna ta magana wadda ta mu. Wala yasa na ji labarin ta ga wanda kake sani kamar ta sa aure eh, mai matan ga ranar na duba program ina kai. Eh. amma da kace kamar tana dokan magani ta almost 14 years ina ganin kamar oh maybe yanzu aka ta kai undetectable matan shi ma ba su samu mm. yasa doktoci suke cewa kaka gaya ma kowa naka ne kawai concentrate on taking your medicine ka zo ka kai wani stage ba shi ka gaya ma wani ba ka yi aure ma ba shi ka gaya ma namiji ba inda ka believe ka jikin maganin kan nan wala ba shi ka gaya ma kowa ba amma ga due to trust issue kai da partner ka mm. ya ka share don bai yi kullum mutum na ganin ka kana dokan magani amma ka kai wannan stage na zaki kai ka yi komi da um, mutum ke yi wallahi na bai da ban tsoro na contacting ta gaya mata eh, this is the good news ya kamata ta hospital eh. ya ta ce mata su ta su check mata viral loan ta eh. viral loan ta yana yawa suka ce mata undetectable oh, she is free da ba su explain mata more about undetectable I think Americans are not saying you equals to you. Okay, okay. Yeah, okay. it's not transmittable, but it's a transmit kowa shi is free kuma ta auri wanda take so ta haifu kuma ta shayar insha Allah. Wallahi mun gode sosai which is very very very good. Well, tana yi kuma tana yi kuma tana doka abata sau da with honey shi kuma yana help um, okay. white blood cells nan yana building shi up. Abata sau eh, da with honey, yeah. Okay, tana haɗawa. irin maganin HIV kenan. Yana kasa yana abin nan increase um, white blood cell ɗinka ya je ha yana help maganin yana aiki da kyau. Okay, okay, okay, okay, okay. Isa wannan kuma yana help sosai. Wallahi mun gode sosai na ji daɗin maganan ki sosai. Na ji daɗin maganan ki sosai. Wallahi na gode jinna. My one and only lovely daughter, Karbi Ajiya. Eh, wallahi mun gode. Jama'a to kun ji kaga which is very very good kaga sometimes a uh, shesa irin wayan gafira bai kamata wai ana boyewa ba yanzu doktocin ga da mutane da kuka wai ta boye a boye ka gaya mu kowa wala Allah da mun zauna mun shiru mun boye na za mu samu wanga very good news na za mu samu ta ba kaga fitowa mu zo mu yi magana kaga gashi nan yanzu mun samu ah, kwararren abu wato bi ma'ana ma'amala da su akwai wani stage ya kai ma'amala da su baka da fargaba baka da tsoro aure da su baka da fargaba baka da tsoro ka gani to yasa jama'a abin alkhairi ne da ya kawo mana nan kuma insha Allah za mu duba mu gayyace ta ita wannan baiwar Allah da take da wannan ciwo sa'annan yau da za mu zauna mu haɗa akwai mutumin da na gaya muku yana da wannan ciwo hiv aids amma yana da aikinsa mai kyau da yake yi da ita kuma yar uwanmu da muka zo da ita kwanaki mai suna fati da take da wannan ciwo hiv aids za mu duba ya ce yana son ta za mu zo da su mu gani ta yadda tana son sa mu ji maganan shi zai iya duba ta da haka za mu ji maganan bakin shi mu ji maganan bakin shi ma mu duba mu gani in dai zai dace shi ga an hada su suma sannan bayan haka akwai kuma wata yar uwanmu mai suna jamila akwai masu zuwa su ma suna santa tana da wannan ciwon hiv ita mun zo mun yi programin ta akwai masu zuwa suna son ta da aure amma ina son duba correct one correct one wanda ga cewa kamar a lalle ya biyo true procedure ya biyo true ah, hanya da muke ga cewa kamar a ah, ya dace mu iya mu kawo su to insha Allah za mu haɗa su amma har yanzu ban ga wanda su ni dai akwai masu zuwa ku ya hakuri kuma zuwan ba wai na rena ku bane akwai wasu qualities da nake nema wani qualities da nake nema in dai na ga ya dace mu hada ku wallahi za mu hada ku na ko bawa Allah da muka yi masa program a nan shi ma yana da wannan ciwo HIV shi ma zan kira shi za mu duba shi ma mu hada shi da wani in Allah ya yarda bisa jama'a na bar ku a nan ah, Allah ya saka muna da alkhairi Allah ya biya muna bukatun mu duniya da lahira test in zai eh, aure wala which is very ya yi very very important ya yi very very important assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da na sauraron mu na barbu da Allah anan assalamu alaikum